na naga kuna min dariya da juri eh. wallahi na azayo juma'a. Yau mun ga a warka kikin rubuta a <laughs> juma'a. To tare da sallama da fatan kuna nan lahiya da wannan yammacin Alhamis takwas ga watan Satumba yau da gobe shirin matasa kuke saurare kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voa voahausa.com har wa yau kuma kuna iya bin mu kai tsaye ta facebook a shahin voa hausa. A Yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa kan mita 200.5 a zangon FM da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin Usman Ahmad Kabara. Tare da Halima Jumrau. To jama'a kamar kowace Alhamis yau ma batun kiwon lafiya za mu waiwaya wanda muka waiwai cewa mai ke faruwa na sansanin 'yan gudun hijira game da kula da su Shirin yau da gobe shirin matasa abin da zai mai da hankali kenan musamman ma kula da lafiyar 'yan gudun hijirar da ke zaune a sansanoni daban-daban a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Za mu ji irin kalubalen da 'yan gudun hijirar suke fuskanta a bangaren samun kulawa da lafiya. Waɗanne irin cututtuka ne suka yi addabar 'yan gudun hijiran? Shin suna samun kyakkyawar kula da lahiyar su ko kuwa? Shin ƙungiyar ma'aikatan kula da lahiya ta Najeriya na ba da wata gudunmawa a sansanoni 'yan gudun hijira ko kuwa ba ta badawa? Za mu tattauna batutuwan nan tare da Hamza Ibrahim Baba, babban manajan kamfanin ayyukan kiwon lahiya na Songai a Abuja, kuma shugaban shirin kula da lahiyar mata da jarirai a jihohin Jigawa da Yobe a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya. har wa yau shugaban vendors for positive change initiative wata kungiya mai zaman kanta wadda ke tallafa ma 'yan gudun hijira ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa To da farko bari mu je ga amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook da Twitter. Wace irin rawa kungiyar likitoci ta Najeriya za su iya takawa wajen kyautata kula da lafiyar 'yan gudun hijira a sansanoni daban-daban. Sakon farko daga Shehu Adamu Rijau ya ce, "Eto eh kungiyar likitocin kasa ta Najeriya za ta iya taka gagarumar rawa wajen ganin ta kai dauki tare da agaji a sansanonin 'yan gudun hijira. Za su iya yin haka ne ta hanyar ziyartar sansanonin akai-akai kuma su tabbatar da cewa sun agaza wa duk wanda ke neman agaji. Ba wai sai likitocin da ke aiki a asibitocin gwamnati ba har ma da na private hospitals su ma za su iya shiga a yi da su domin dai taimakon 'yan gudun hijira tamkar jihadi ne domin akwai gagarumin lada mai kauri a ciki. ganin su ma ba a san ransu ba ne suka tsinci kansu a cikin wannan hali na gudun hijirar Allah ubangiji dai ya yi mana katangar karfe daga dukkan wani abu da zai sa mutum yin gudun hijira ba tare da shiri ba Zahardin Umar Bichi ya ce yau da gobe hakika ƙungiyar likitocin Najeriya na da gagarumar gudunmawa da za ta bai wa 'yan gudun hijira a sansanoninsu ta hanyar kafa asibitocin tafi da gidanka a cikin sansanin 'yan gudun hijirar ma'ana idan sun duba mutum to a nan take sai su ba shi magani idan ma yana buƙatar wani aiki aiki wato operation sai su yi masa a nan ba wai sai sun nemi wani taimako daga wajen gwamnati ba su sani cewa kowa ya taimaki wani to Allah zai taimake shi shi kuma Mahmud Salihu kaura na Mode ya ce yau da gobe kungiyar likitocin Najeriya na da gagarumar rawa da za su iya takawa wajen kula da lafiyar 'yan gudun hijira ta hanyar tura 'ya'yan kungiyarsu a matsayin masu aikin sa kai wato voluntary a sansanoni daban-daban na waɗannan bayan Allah da kuma aka zama 'yan gudun hijirar da magungunan da suka sawwaka daga kungiyar likitocin Comrade Muhammad Muhammad Mai Kaset Cross Kowa daga Maiduguri jihar Borno ya ce hakika kungiyar likitoci ta Najeriya za ta iya taka rawa wajen kyautata kula da lafiyar 'yan gudun hijira a sansanoni daban-daban ta hanyar ba su magunguna da allurai musamman ma ta hanyar kula da lafiyar mata da yara ƙanana. Shi kuma Ukashi Abdulsalam Koko ya ce, Tabbas kungiyar likitoci ta Najeriya akwai irin taimako da za su iya baiwa 'yan gudun hijira kamar yi musu awo akai-akai da wayar musu da kai wurin tsaftace muhallinsu. Abubakar Muhammad ya ce ya kamata likitocin Najeriya su yi amfani da baiwar da Allah ya yi musu su taimaka wa 'yan gudun hijira. Shi kuma Shu'aibu Zidane ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Hakika likitoci suna da muhimmiyar rawa da za su taka a sansanin 'yan gudun hijira daban-daban a faɗin ƙasarmu Najeriya. Misali yi wa yara allurar rigakafi rigakafi ba da magunguna ga marasa lafiya ba tare da bata lokaci ba kulawa da su akai-akai domin kiyaye lafiyar su a gani na in suka yi haka sun taimaka kwarai da gaske allah ya ba da ikon taimakawa amin Zakariya A. Musa Girgir ya ce yau da gobe akwai gudunmawar da likitoci na tarayyar Najeriya za su iya ba wa 'yan gudun hijirar da yaƙi ya ɗaiɗaita a yankin arewa maso gabashin Najeriya ta fannin taimaka musu da magunguna da faɗakar da su hanyoyin kare kai daga kamuwa da cututtuka. Ita kuma Amina Ibrahim M. Maiduguri ta ce yau da gobe ai idan aka ce babu lafiya to babu rayuwa kuma likitoci su ne masu kula da lafiya. Muna kira a gare su don Allah su taimaka wa 'yan gudun hijira a duk inda suke domin su ma ba a san ransu ba suka zama 'yan gudun hijira. Ahmad Galadima Yusuf ya ce salam yau da gobe. Likitoci su ne kan gaba wajen tallafa wa wannan 'yan gudun hijira sai dai su ma likitocin sai gwamnati ta ba su haɗin kai a kan hakan. Na gode. Shi kuma Yusuf Tijjani Yusufari ya ce yau da gobe shirin matasa tabbas kungiyar likitoci ta ƙasa a Najeriya tana da mahimmanci kwarai da gaske. Za su iya taimaka ma 'yan gudun hijira musamman ta fuskan magunguna da ƙananan asibitoci da ma likitoci da fatan za su yi amfani da waɗannan dama da suke da ita. Mara Bukar Tamsuwa ya ce tabbas kungiyar likitoci ta Najeriya na taka rawa sosai a wajen kyautata lafiyar 'yan gudun hijira idan har sansanonin na da tsaro. Shi kuma Adam Muhammad Gitta ya ce a gaskiya akwai rawar da kungiyoyin likitocin Najeriya za su iya takawa wajen kyautata kula da lafiyar 'yan gudun hijira da ke sansanoni daban-daban. Matukar gwamnati ta samar musu da kayan aiki. Sai Tijjani Muhammad Difa ya ce yau da gobe likitoci za su iya taka rawa wajen bawa 'yan gudun hijira magunguna da faɗakarwa domin an ce rigakafi ya fi magani. Shi kuma Aliyu Suleiman kwaɗa ya ce tabbas yau da gobe ƙungiyar likitocin Najeriya suna taka rawa sosai sai dai aikin yi yana yi musu yawa gani yadda al'umma ba su ba da gudunmuwa ta kuɗi da kuma kayayyakin aiki Allah dai ya kyauta. To sai kuma mu leƙa shafinmu na Twitter. at its underscore jalil ya ce at voa hausa a nawa ra'ayin ya kamata likitoci su rika kula da majinyaci duk da aikin su ne amma sakacinsu yakan sa a yi sanadiyar rasa rai. Ita kuma at Aisha underscore Yarima one ta ce at VOA Hausa yau da gobe kamar kula da masu juna biyu a rika musu awo yara ƙanana kuma a samar musu tsabtataccen wuraren kwana da gidan soro da magunguna. Sai kuma at Umar Alhaji Lawa one ya ce at VOA Hausa salam yau da gobe tabbas akwai rawar da ƙungiyar likitoci ke takawa wajen kyautata wa 'yan gudun hijira amma sai an haɗa da gwamnati. Shi kuma at Umar Umar GSH ya ce a VOA Hausa hakika kungiyar likitoci a Najeriya na da rawar da za su taka a sansanin 'yan gudun hijira. Sai a Bukar Muhammad 9 ya ce a VOA Hausa Assalam yau da gobe likitoci na da matukar rawar takawa a gun 'yan gudun hijira musamman ma irin yanayin halin da suke ciki. Shi kuma at NASCOM04 ya ce at VOA Hausa da farko su cire rai akan kuɗin majinyaci su sani wannan aiki da suke yi banda albashi akwai lada su kuma ƙara hakuri da da majinyata. Sai saƙon ƙarshe at tukurar garba isa ya ce at VOA Hausa yau da gobe su ainihin keɓe ranaku sati ko kuma watanni wajen kula da waɗannan bayan Allah ta hanyar ba su magani da duba su. Ma saurare yanzu sai ku gyara zama domin ku ji tattaunawar tattaunawarmu akan matsalolin kula da lahiya a sansanonin 'yan gudun hijira da za mu yi tare da Hamza Ibrahim Baba, babban manajan kamfanin ayyukan kiwon lahiya na Songai a Abuja, kuma shugaban shirin kula da lahiyar mata da jarirai a jihohin Jigawa da Yobe a karkashin wato Majalisar Ɗinkin Duniya. har wa yau shugaban vendors for positive change initiative wata kungiya mai zaman kanta wadda ke tallafa ma 'yan gudun hijira Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ina wuni Mala Hamza. Lahiya lau muna godiya sosai da ka ba mu dama mu tattamna da kai. Alhamdulillah. Yawwa. Mm, barka da war haka Malam Hamza. amma da eh. in gulma eh, eh. songai ake cewa ko <laughs> songhai songhai chinese ne kenan ah, ba chinese ba ne ba mm. wato akwai ah, wani suna da ake gaya wa tsohuwar mali empire empire ta mali To songai ne, songai ne kenan. Eh. Songai. Eh, kila kin faɗa da faransanci mun faɗa da turanci. To shi kenan to ma ba shi. <laughs> Yawa, yawa, to Malam Hamza tunda kana zazzagawa sansanonin 'yan gudun hijira kana ganin abubuwa da farko kamar wani bayani za ka yi wa masu sauraron mu yanzu haka irin abubuwan da ka gani a sansanonin 'yan gudun hijira. To, Halima, wannan matsala ta 'yan gudun hijira a Najeriya zan iya cewa babban matsala ce kuma abu ne mai tausayi kuma abu ne wanda yake sosa zuciya sosai. Mm. Mutanen nan ba zaɓar wannan halin da suka shiga ciki ba zaɓa suka ba. Kuma kafin ma mu fahimci matsalolin 'yan gudun hijira na cikin gida sai mun san me matsarin tsarin mulki ne yake akan eh, yan gudun hijira sashi mm. hudu karkashin eh, section 33 and 34 wato 33 da 34 mm-hmm. ya ba wa duk wani mutum da yake najeriya dama ya rayu kuma babu wanda yake yake da dama ya kuzura wa mutum ko ya tsangwame shi idan ba wani laifi yi ba mm. kuma hankali ya kare mutuncin mutum ah, daga wani uzurawa da wani ah, kamar bauta sannan sashi na arba'in da ɗaya ya kare mutuncin mutum cewa zai iya zuwa kowane lungu ne na ƙasar nan ya zauna ah, ya zauna ya rayu ya walwala cikin farin ciki mm. ah, in dai shi ba mai wanda ya aikata laifi ba ne ba mm. saboda cikin kuma da ta mutum tana da lalle tana da akwai haƙƙin mutane a kanta ya kamata a ce an duba abu ne na in kika shiga akwai camp da yawa da muka je a nan abuja akwai tabusa camp akwai orogo akwai camp a wata in kika ga abin wallahi jamila um, halima sai ki da hawaye wato waɗannan bayan allah suna cikin tashin hankali suna zama a wato wani irin yanayi na rashin tsafta mm. wani irin na wato da za a ce sai ake lahola wani wasu illa billah suna hmm. zama babu abinci shine ma babban matsala ma yanzu rashin isasshen abinci ah, balantan a zo a yi magana magunguna kuma sannan balantan a yi magana ma ta su kan su je asibiti hmm. ah, kulawa ta musamman. Eh, kuma wannan zaman wannan zaman da suke cikin wato a takure cikin datti rashin tsafta ina ga shi yake haifar da hmm. cututtukan da suke fama da su a nan. Eh, kwarai kuwa wato ah, shi kisa ita harkar lafiya ah, akwai abubuwa da yawa wanda rashin abinci zai sa wato mutum yanayin ke la barbare akwai yanayi na inda kake kwana shan ka kika duba ga waje ne mai kyau duk wani dan adam a duniya yana da wasu basic wasu abubuwa da yake so farko shine abinci sai kuma wajen kwana wajen tsuguni to waɗannan mutane sun rasa abinci mm. ba su da isasshen abinci sannan inda suke daga nan kuma waje ne wanda yake a takure za ki ga mutum goma a ɗaki ɗaya ah, za ki ga wajen ba hayan babu tsafta a ciki ah, shi kansa wato wani wata kafa ce wadda za a sami ah, infectious diseases ke yaɗu akwai wato wasu irin kwayoyin cututtuka da ake ɗauka mm. a ban da sannan ga yara za ki ga ba isasshen tufafi a jikinsu A wanda yake kare su daga ruwan sama da canyi su za yara suna ta tari suna mura za ki ga kuraje haka a jikinsu wato abin akwai ban tausayi sosai akwai matsaloli a waɗannan sansani na 'yan gudun hira. Mm. Eh, yawa malam eman eh, eh, e ci gaba ci gaba ci gaba. Na'am to malam Halima kin ga akwai Najeriya ta sa hannu a wani tsari da ake kira Kampala Convention. Hmm. Wato shi wannan Kampala Convention wani tsari ne ake yi na cewa ah, wanda kasashen Afirka ne suka rabata hannu a kai, rattaba hannu a kai, saboda su kare duk wani ɗan gudun hijira wanda yake wato yanayi ko na ah, rigima ko conflict ko kuma wani yanayi na wato wata musifa ta fada mutum ko yaki. ya sa ya bar inda yake a zaune to shi wannan eh, kamar wani eh, zan iya cewa kamar wani yarjejeniya ne kasashen afirka gaba ɗaya na afirka union suka yi suka yi cewa za su kare mutuncin waɗannan 'yan gudun hijira kuma za su rayu kuma najeriya ta sa hannu akan wannan eh, shi wannan wannan tsari yana ganin abu ne wanda ya kamata a ce gwamnati ta tsara haɓɓasa sosai saboda matsalolin suna da yawa ah, ban san ta inda ma zan fara ba mm. matsaloli da yawa akwai matsaloli canja misali na mental health akwai abin da ake kira mental health mm. mutum ah, a gaban ka an yanka ‘ya'yanka ko an mm. kashe ma matanka ko an kashe ma ‘yan uwanka wato ka samu wani kwakwalwarka ta samu wata matsala ma wadda ba ka ma tunani tunanin da kake ba daidai kake yi ba akwai damuwa akwai da yake da yan hijiran nan suna da irin wannan matsalolin you know wanda suke buƙatar a zaunar da su a musu gani mai daɗi you know to kuma duka wannan ba zai samu ba sai sun samu kwanciyar hankalin inda suke kwana yana da kyau abincin da suke ci yana da kyau shi kansa abincin za ki ga abinci ne wanda za a ce ma shinkafa da mai ko uh, shinkafa da miya babu balance diet wato abin da nake nufi mm. babu abinci sinadarai da gina jiki wanda suke samun abincin tunda abinci ne wanda suke samu kala ɗaya ne you know in abincin ya samu kenan kala ɗaya ne ko da yaushe shi suke ta rikitin shi suke ta repeating mm. ba canji ya so kin ga shi in kika duba matsalolin misali uh, harkar lafiya mm. generally abu da ake kira uh, primary care shi harkar rashin lafiya harkar lafiya mhm. akwai na shirin ke abin da ke so primary care wato wani abu ne wanda yake basic abu ne wanda mutum za a iya masa a kowane asibiti ko ne kankantar asibiti a kuma mhm. ko yake ya kamata a ce wannan asibitin zai iya misali ba da magani na malaria ciwon zazzabin sauro zai iya ba da magani na irin typhoid da irin su wato kwayoyin cutin da ake ɗauka a cikin ruwa da abinci zai iya ba da wato kamar irin su irin su dariya mai zawo mm. amai da gudawa mm. kuma kan care wato wasu abubuwa ne wanda suke cin fi karfin wannan labin din sai an je an nemi magani a wani waje to yanzu abin da ake mu muke magana shine primary care din shi lafiya ta farko ma samar da lafiya ta farko su ɗan yan gudun hijira gwamnati ta yi kokari a ce kowane sansan eh, na gudun hijira a ce akalla a kafa musu wato asibiti da ake kira wato primary health center akalla hmm. wanda sani za su iya yanzu haka babu irin waɗannan kamar asibitoci a cikin sansanonin 'yan gudun hijiran ne wato babu uh, halima babu wannan asibitocin ko ɗaya uh, zan iya cewa akwai na kamar wucin gadi wato asibitin wucin gadi kamar mm. temporary mm. misali wanda bayarwa wasu sanin gudun hijira kamar a borno irin su akwai gujiyo akwai uh, dalori kam akwai dikwa duka waɗannan sansanin gudun hijira ne wanda mun je mun kai musu taimako na abinci mun kai musu taimako na mm. magunguna to mun samu uh, kamar a dalori kam a maiduguri mun samu cewa suna da wani waje haka da suka ware wanda suke aka samu wani daga cikin su dan gudun hijira ce kamar ma'aikacin lafiya ne wanda mm. yake ba ko kamar balantiya ne haka sun samu kungiyoyi manya-manyan kungiyoyi kamar irin su red cross mm. akwai irin su mm. nsf st da wasu 'yan kungiyoyi na zaman kai wanda suke na Najeriya ne a Najeriya suke. Mm. To mun samu su da suna kawo taimako na magani, wasu suna kawo taimako na abinci. To amma babban matsalar shi ne babu kayan aiki wanda su 'yan gudu wato babu kayan aikin da za a yi diagnosis wato abin da muke nufi a yi test a ga me yake damu mm. mutum. sai dai kawai a baka taimako na farko mm. abin da yake nufi na farko kamar first aid misali kan malaria ne a baka maganin malaria haka amma babu wato kamar abin da ake kira bincike hmm. babu wata aiki da ya a yi bincike da sauransu ah, ah, wato ah, abin akwai tashin hankali idan kika ga yara ƙanana wanda wato sun samu abin da ake kira wato ciwon ne yunwa wato sun kanjame sun bushe kasusun sun fito you know hmm. so an ce akwai federal minister of health wato ma'aikatar lafiya ta kasa ta mhm. nigeria ta ba da wasu alƙalmula cewa uh, ko wani rana akwai mutum dubu ɗaya ɗari biyu da suke mutuwa a nigeria saboda rashin kyakkyawan abinci wato saboda yunwa amma ba ina muke magana wai yan gudun hijira ne dubu ɗaya ɗari biyu suke mutuwa ba a'a mm. generally a nigeria ana samun mutane mm. Yawa Mala Hamza na ji daɗi da kai maganar ƙungiyoyi irin su Red Cross wato Croix Rouge da Medicine Sans Frontier da kuma sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu. A Najeriya ai akwai ƙungiyar likitoci. Shin akwai irin ta gudunmawa da wannan ƙungiya ta likitocin Najeriya ke badawa a sansanonin gudun hijira? To ba zan iya cewa babu ba tun da kin ga kwanakin baya mun yi program su wannan NGO namu Gender for Change Initiative. mun medical outreach program a kabusa kama abuja mun samu haɗin kan kungiyoyi na association of resident doctors wanda suke abuja branch mm. da nigerian association sun zo sun a sun ba da lokacinsu mun kafa asibiti na wucin gadi mun kafa wajen bincike inda za a yi testin ɗin mutum mun samu akwai mata wajen kusan guda ɗari wanda suke suna da ciki kuma amma ba sa zuwa gwaji na ciki wato ba sa zuwa antenatal abin ake kira hmm. antenatal da mun samu yara akwai waɗanda muka samu muka yi musu wato referral to kamar national hospital wato uh, you know su waɗannan ƙungiyar likitoci na association or resident doctors da nigerian medical association abu ya da kin taimaka mana a lokacin hmm. kuma na na gani akwai kam wajen guda kamar uku a borno state wanda su wadannan yan kungiyoyi suna iya bakin kokarin su wajen kai ɗauki to amma da yake matsala ce da suke a gaba tana magana sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu a cikin borno state kawai muna da yan gudun hijira sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu to kin ga abu ne wanda za a iya cewa waɗannan kungiyoyi za su iya sai dai su rage su rage matsalolin amma ba za su iya samar da wato kamar eh, solution ba Mm. Eh. kinga eh, akwai eh, kamar yana faɗa wata ƙungiyar da ake kira TTY Juma Foundation da Tratina Foundation da kuma Pro Health International. Kuma mm. wani camp a nan Abuja Oronzo camp wanda suka taɓa irin wannan medical outreach da suka yi suka su suka ba su magunguna suka ga me yake damun su kuma suka ba su referral to secondary care facility. da mm. mm. baya mun je national hospital babban asibitin abuja kuma mun yi mitin da wasu daga cikin manyan asibitin kuma ba su shawara kuma shawara ta yi amfani a haka yanzu mun ce ya kamata duk wanda yake idp ne an tabbatar idp ne yana da kati na cewa shi idp ne idan ya zo asibiti na babban asibitin abuja a bashi magani a duba shi ba tare da an tambaye shi kuɗi ba ba tare da an tambaye shi an mishi wasu tambayoyi ba mm-hmm. to muna kan wannan maganar kuma insha Allah ina tunanin za a samu nasara zai rage matsalolin a wajen cikin Abuja to amma muka duba kasar gaba daya wato ya kamata gwamnati ta zo da wani babban tsari wanda shi tsarin zai duba kamar a cikin waɗannan kasafin kuɗi da ake na bana gwamnati ta ce za ta gina primary health center guda dubu goma a Najeriya a duk sassan Najeriya. To, ni ina ba da shawara a cikin waɗannan primary health centers a gina kowane IDP camp a gina mishi primary health center. Wannan shine kamar temporary wani abu ne kafin kowa da kowa ya koma garin Dama tambaya ta ta gaba idan aka duba za a ga 'yan kasar masu da kansu waɗanda hmm, ba sa cikin sansanonin gudun hijira suna fama da matsalar wato mm. kyakkyawan shiri ko kuma kyakkyawan kula da lahiya mm. ballanta na waɗanda kuma suke killace a cikin sansanoni 'yan gudun hijira. To, shi sa wato matsalolin Najeriya suna da yawa, kamar yadda ke faɗa halimu haka ne, mu kanmu ba lafiya ke ta ishe mu ba, mu da muke zama a gidajen mu da sauran mm. kuma public health institutions wato duk wani abubuwa na harkar lafiya na gine-gine da na kayan aiki da na ma'aikatan. a najeriya ya tabarbare sosai kuma eh, ina ganin su waɗannan 'yan gudun hijira suna da damuwa ta musamman mu ma hmm. da damuwa amma kuma su sun fi mu damuwa ta musamman wato sai yasa nake tunanin eh, idan aka ba su wato wata kulawa ta musamman ba laifi ba ne ba kuma ni zan yi zan ƙara maimaitawa cewa gwamnati ya kamata ta ba su kulawa ta musamman saboda mutum ne wanda ya rabu da gidansa ya rabu da gonarsa ya rabu da iyalinsa kila an kashe masa 'ya'ya kila an kashe masa mahaifiya ko iyaye to hmm. shi wannan mutumin yana da wata matsala ta musamman wadda ta fi duk matsalolin sauran mutane kuma ina ganin kwanan nan eh, mun gani a talabijin cewa aliko dangote da akwai wani fitaccen rockstar ana kira shi bono hmm. international rockstar sun zo ma digiri kuma eh, sun karfafawa eh, su yan gudun hijirar gwiwa Mm. wato ta taimako haka to ina kira kada mu raja'a da taimakon da waɗannan mutane kawai za su bayar eh. wato su kan ƙananan hukumomi da mu da ƙungiyoyi na zaman kansu da mm. ƙananan hukumomi eh, to eh yau wato malam hamza ina tambayar da nake son maka shine kar a bar wai jaki a dake taiki su kansu yan gudun hijira din akwai wani abu da za su yi domin taimaka kan kansu magana kula da lafiyar tasu tunda in wani ya taimake ka kai ma kana bukatar kila ka taimaki kanka so akwai wani abu da muke kira community based social health insurance scheme wato mun zauna da su yan gudun hijira a nan abuja kuma mun zauna da hukuma ta ita kanta ta hukuma yi wani abu na hoɓɓasa yadda su yan gudun hijira akalla ba a ba za su daidaita kansu su yi wa kansu jagoranci sannan su dinga ba da wani abu koya yake tunda a cikin zakon wanda suna ɗanyen aiki suna ɗanyen mm. sana'o'i ita kuma gwamnati ita ma ta ba da wani abu a yi musu wato abin da ake kira community based social health insurance ke yadda suna da katina ba sai sun je sun biya ko kobo ba a at the point of mm. lokacin da za su zo asibiti wato sun daɗe suna asusun su a maganan kenan lokacin na ce a lokacin zai zama sun daɗe suna kamar wani asusu ne na lafiyar su kenan asusu ne na lafiya ko naira hamsin hamsin ne ko naira ɗari ɗari a wata yi na dama shi waɗanda shi wannan the social scheme wanda yake na taimako ne ko ba wai na cin riba ba ne ba to su waɗanda akwai kamfanoni ta haka da yawa wanda suke suna da Uh, wato za su iya ba da gudunmawa idan su ɗan gudun hijira sun yarda suna so a taimake su hmm. kuma za zama suna cikin suma wannan shirin saboda shi hmm. wannan shiri ne wanda kamar yake empowering ɗin community kuma yake daidaita su yake wato ba su organization hmm. wanda ya su zama uh, suna da organization wato za a iya uh, za a iya za a iya masa registration a masu kati duk sanda mutum bai shi ba shi da lafiya za a zai je asibiti ya sha magani kuma ba tare da Eh, mm. eh, yawa tun da eh, mm. ana magana ce ta kamar tsabtar muhalli. kamar su 'yan gudun hijiran su da kansu me za su iya yi domin su tsabtace muhalli kamar wace shawara za ka ba su game da tsabtace muhalli saboda kowa san dauɗa datti mm. suna cikin dalilai da ke kawo rashin lahiya to halima wannan magana ce ne ma'ana sosai tsabta an ce a zuciya take don mutum shi zai yarda ya zauna cikin kazanta to wannan kuma kaga za a iya cewa wani abu ne wanda shi mutum shi shi shi shi ya kansa wani abu da zai baki sha'awa muka je wani kam a karmajiji a cikin abuja sai na ga wani mutum shi idp ne fa mm. amma wallahi shi na gaisu tas tas tas yake wallahi shi har ya je ya samu dan aiki yana yi yana yin dankanai da yana likin taya sai muka zo muka samu wasu bayan ya yi wannan har ya zo yana wato yana yin training yana ba da training mm, yana renon wasu mm. tashi da kai wato su nemi sana'a mm. Muna godiya sosai Malam Hamza, laihin daɗi karewa <laughs> lokaci ya yi mun gode sosai da fatan masu saurare sun amfana. yau mun gode sosai amma malam eh, usman kan mu eh. karkare akwai wani abubakar almatutsu hmm. ya ce ku da yake halima jimro mutane na cewa karanta sakon da kike yi sai dan gata hmm. amma ni ban yadda ba amma na fara zargi saboda na tura ya kai so dubu ba kya karantawa sako daga almatutsu abubakar mutum biyu jihar taraba ni ban taba ganin wannan sunan ba ni kuma ni ban da dan gata ni duk eh. mai saurare dan gata na ne eh kuma abin da yawa fa mutuwa a kasuwa eh ni ba ni da dan gata almatutsu kai ma dan gata na ne yau ne yau <laughs> to masu saurari iyakacin shirin kenan sai gobe da izinin Allah yan wasan kwallo